salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yata bi hadihi wa tamka bi sunnatihi ila yawm din amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi العدل الفاصل بين التقليد والإيمان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول وقول الله تعالى da maganar Allah subhanahu wa ta'ala wa idan sun yi imani da misalin abin da ku sahabbai kuka imani da shi sun samu shari'a idan ku suka juya fa inna ma hum fi shiqaq to lalle sun suna cikin shiqaq ne suna cikin sabani fa Allah to da sannan Allah zai isa maka su wa huwa samiul alim Allah mai ji ne ko masani na'am kaga wanda ya ƙara nuna mana kaulin sahabi da kuma amalin sahabi shi ma hujja ne wa qawluhu ta'ala wattabi sabila man anaba ilai da maganar Allah cewa ku bi hanyar mutanen nan da suka maida al'amari zuwa gare ni wa qawluhu ta'ala qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina safa kace dukan yabo sun tabba daga Allah kuma aminci ya tabbata ga bayinsa wanda ya zaba fi rizalika min al-ayat da wani wannan daga cikin ayoyi tambihu muhim fadakarwa muhimmi ومما ينبغي استهداره أن الحجة abin da ya kamata a halatto da shi asalin maganar sahabin bane hujja shi karan kansa balle anna shari'a a'a saboda mai shari'a ya ba da garanti na kare gaskiya har abada ila an har kiyama ta tsayu wa annahu la yakhlu asran min al usur minhu cewa wani zamani daga cikin zamunna baya wofinta daga baya wofinta daga ainihin masu gaskiya kowane zamani ana samun masu gaskiya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ke cewa na nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne muka saukar da zikiri alqur'ani mu muka saukar da shi ko mu zamu tsare shi muka saukar da kitab da sunna mu ne kuma zamu bashi kariya walau qala sahabi qawlan da a ce sahabi zai faɗi magana walam yakun sawaban sai ya zama maganar sahabin ba daidai bane shi wa kana sawab ya kasance dacewa ya kasance ga wani zane walam yunkiru alayhi aw yukhalifu fi ya zamanto babu wanda ya mishi inkari ko kuma babu wani ɗaya da ya saba mai min man asarahu daga wanda ya zamani da shi A can kada zalikal asr har wannan zamani ya kare babu wanda ya mishi inkari thumma ja'a min ba'dihi fa qala bi khilafi qawli sannan sai wani mutum yanzu bayan sa sai ya faɗi wani magana saɓanin maganar sa kana zalikal asr qad khala min nadikal bil zaman to a wannan zamani ya wofinta daga mai furuci da gaskiya ko sai daga shi ya yi kuskure har ya bar zamanin da babu wanda ya masa inkari to kenan wannan zamani ya da daga masu gyara kenan masu faɗin gaskiya ga wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba duk wani zamanin ya taso sai ya zamanto wani ya faɗi wata magana ta kuskure to insha Allah sai Allah ya zaɓi wani wanda zai gyara kuskuren na'am balkana mubtiqina al-batil a za su kasance wato sun tattara gaba ɗaya akan barna wa haza batilo wannan magana ne ba ta ce ba zai yiwu ba addurar شافي نعم سنة ترى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهذا نقول سوى هكا مجد تشيوا أن السفرية كانوا أقرب إلى الاعتدال من الأغاية lallai 'yan safariya sun fi kusa zuwa ga daidaito fiye da azarika 'yan safariya sun fi 'yan azarika dan miƙewa kan hanya dukkan su 'yan bidiya ne ba kasan za ka samu bidiyoyi sai ga bidiyan wannan ta fi sauki akan bidiyan wancan kamar yanzu a sha'ira sun fi sauƙin bidi'a akan mutazila mutazila sun fi sauƙin bidi'a akan kawari haka abin yake a gane ku wa abad an tatarruf fi ahkamihim kuma ya dan nisa daga wuce gona da iri a wajen hukuncin hukuncensa yana da dan sauki akan yan azarika wa amiyal ila al mas'ala min al azarika kuma ya fi karkata zuwa ga musalama sulhu zuwa ga zaman lafiya fiye da azarika falam yukaffiru al qa'idina an al qital su yan safariya ba su kafirta masu zama daga barin yaƙi ba ba su kafirta wanda suka zauna ba su yi hijira zuwa garinsu ba kasan shi na biyu al'azirar ya ce duk mutumin da bai yi hijira ya zo ya same su a daji ba kawai kafiri ne shi an gane hmm. shi kuma ɗan safariya ya ce kawai babban abin da ake bukata ka zama to ɗan safariya goyon baya gare ko kana cikin birni ne ko da baka yi hijira ba inda kana goyon bayan ra'ayinsu to kana ana tare walam yusqitul rajab sannan shi su wayan safariya ba su kayar da rajabu ba su ɗaliban nafi'u shi nafi'u da ɗalibansa ba su yarda da rajabu ba suna ganin idan mutum ya yi zina ya taɓa yin aure to kawai shi ma za a yi masa bulala ne kamar yadda za a yi ma wanda bai taɓa yin aure ba duk daga hadisan rajamu mutawatirai hmm. a gani ga hadisai nan sun zo da dama da suka yi magana kan rajimu kuma hadisai ne ingantattu wanda bai wa a yi su kama yan azarika sun yi inkari sun ce su ba su yadda da ainihin rajimu ba sai dai kawai duk wani zinan da mutum ya zira ya bai bulala an gane ku? walam ya kuma bi katare a tafari mukhalifihi kuma ba su yi hukunci da kashe jariran da suka saba musu ba kuma yan biyu ba jarirai da suka saba musu kafirai ne shi ma jariri kafiri ne a wajen lafiyu saka idan an zo yaƙi a cikin gari da jarirai da mata dukkan su kafirai ne kawai za a kai zutan za a kai su kawai za a kai su lahira ne a gani amma yan safariya suka ce a jarirai ba su da laifi su kuma mata ko da suna da laifi manzan Allah ya hana kashe mata saboda haka su ba za su kashe mata ba wa takfirihim wa taqlidihim fi an da kuma maganar kafirta jarirai da dawwamar da su a cikin wuta duk yan safariya ba sa yi wa min as-safariya man yaqul daga cikin yan safariya akwai masu cewa kullu dhanbin lahu haddun fi shari'a duk wani zunubi wanda yake da haddi a cikin shari'a la yusamma murtakibuhu mushrikan ba a kiran wanda ya aikata shi mushriki wala kafira ba a kiran shi kafiri na'am bal yud'a bismihi al-mushtaq min jarimatihi an ana kiran shi da sunansa ne wanda aka kirkiro daga laifinsa sadin wanda laifi yayi sata na'am in zana yusamma zaniyan wai idan yayi zina a wajen ɗan safariya za kira shi zaniyan ne kawai a gani ba za a kira mutum kafiri ba idan ya aikata laifi za a duba wani irin aiki yayi sai a kirkiro sunan aikin ta hanyar aikin da yayi in yayi zina za kira shi zaniyan in katala yusamma qatilan idan ya yi kisan kai za a kira shi qatilan da kisa wa in qazafa ahadan yusamma kazifan? idan ya yi qazafi ga wani za a kira shi qazifan ba za a kira shi mushrikan ba walakin kullu dhanbin laysa fi haddun ma'lumun fi shari'a to wannan zunubi kenan wanda akwai haddi a ciwo to zunubin da ba shi da haddi a shari'a ba kamar ƙarya sai mutum mai irada an sala misalin bijirewa daga yin sallah wa murtasibu kafir to wanda ya aikata shi kafiri in dai babu haddi duk zunubin da babu haddi to bai aikata shi sunan shi kafiri wala yusamma murtakibu wahidun min hadhihi an-naw'ayn jami'an mu'mina ba a kiran wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan nau'i guda biyu gaba ɗaya kira shi mumini wai ba a kira shi mumini kuna ne yanzu a wajen su ƙarya menene menene haddi na ƙarya to saboda haka idan mutum ya yi ƙarya kafiri ne tunda ƙarya ba shi da haddi bai hukuncin mutumin da ya rungu ya kama mace ya rungu da kan jiki kafara to ga tunda dai ba a sanya wani haji ba to kawai mutum ya yi ridda wannan shine fahimtar su nan mutane amma duk wanda aka sanya mai haji to za a kira mutum dai da sunan aikin shi na kawai in mutum ya yi zina za a tsaye mai da haji a kira da zaniya an gane amma shi na biyu ba mazinaci mashayin giya mai yin azafi kafiri ne kamar kafircin fir'auna da hamana na wa minhum ba zaba ila anna sahiba zam ya ya kuma bil kufr daga cikin su akwai wanda ya gani zuwa ga cewa ma abocin zalibi la yukamu alayhi bil kufr ba a yi mai hukunci da kafirci hatta yin fa'ilar wani sai an kai kara zuwa ga gwamna zuwa ga mai mulki shugaba na'am fa yahudu sai ya masa hajji wa yi hukamu ko kuma za a yi masa haji sai a yi hukunci da kafirci ko kuma sai shugaba ya yi masa hukunci da kafirci a gane Tukun ga irin fahimtar su to kamar yadda nake cewa amfanin zanen irin wayannan shine idan mutum ya ga irin wayannan ɗin hawari sun shigo cikin gari zai iya gane ga irin aƙidansu ga irin manhajinsu. yan fangare kaza ne alaikum salam kamar da aka sha faɗa mashi a amfanin karanta tafiyar musamman ƙungiyoyin musulunci ko musamman ne da kyau to akwai wani bawan Allah da su kwanan nan da eh. to manzo ta yawo akan misali eh. to shi kuma na so mu wane ne shi awalan da kuma aqida sa shin ahlus ne akwai wanda suka masa ne ko kuma wanda suka masa to shi shi Yusuf al wato shi ma kanshi bai yi da awan cewa shi halin sunna bane shi da turi zuka dawo yana jingina kanshi ne zuwa ga wata kungiya da Musulmi. ga duba cikin wani littafi nasa waliyatul harka al-islamiyya shi ya ce shi dan da Musulmi ne so daga shi kardawi baya da awan ma shi halin sunna ne kuma shi kardawi yana jingina kanshi shi dalibi ne na hasar banna ko kowa ya san hasar banna shine jagora na ainihin kungiyar ikhwanul musulmin kuma su kungiyar ikhwanul musulmin ba su da wata aqida guda daya baka iya cewa ga aqida na dan ikhwan su suna tattaro aqidu daban-daban ne duk lalacewa aqidar ka in dai ka yarda ku haɗa kai da su dan a kafa gwamnati shikenan suna da wata ka'ida na ta'awun da bi mata fakna alai wa ya'ziru ba'duna ba'dan bi mata lamna fihi mu taimaka ma juna cikin abin da muka yi ittifaki sashen mu su yi uzuri ga sashe inda suka samu mai sabani in an samu sabani a yi ma juna uzuri amma kuma in an yi ittifaki a taimaka ma juna su suna iya haɗa kai da yan shi'a suna iya haɗa kai da yan talakatu suna iya haɗa kai da sufaye suna iya haɗa kai da kaza duk wata ƙungiya in dai za ta ba su haɗin kai wajen a kafa gwamnati suna tare da ita ban ji wannan ai to saboda haka ba za ka iya cewa ga aqidan ikhwanul muslimin guda ɗaya ba shi ya sanya bin ba cewa babban illar ikhwanul muslimin wato ba su damu da kira zuwa ga tauhidi ba ka san ko wanda bai damu da kira zuwa ga tauhidi ba za ka iya sanin aqidan shi ba yace kawai suna tattaro kullu man habba wa dabba suna tattaro kara da kiyashi al-muhim da turi zuwa kardawi wato dan ikhwanul muslimin ne kuma an tambayi al'allama ibn ibnu bas shin ikhwanul muslimin suna daga cikin saba'in uku nan wanda aka ce kullum fi nar ko kullu hadin nar illa wahida cewa dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta daidai guda ɗaya yace ikhwanul muslimin sun shiga cikin kungiyoyin nan saba'in da biyu din nan wanda annabi ya ce duk yan wuta ne bi ba kamar yana nuna mana ikhwanul muslimin suna daga cikin kungiyoyi biyu wanda yake ƙungiyoyin da suka hallaka ba su daga cikin alfirka annajiya an gane wannan ayi ta so da aka daftar yusuf zawi babu shakka wato malami ne an gane ko ya yi rubuce-rubuce amma gaskiya rubuce-rubucen da ya yi mafi yawan su kurakuran suna da yawa a cikin shi yana da aƙida na ainihin na ta'awun kaga mummuna aƙida ne yana da aƙida na fiƙewar waƙi inda ake ƙoƙarin a kushe malaman sunna a nuna gidadawa ne ba san zamanin su ba sannan kuma ga aƙida ya yarda kowa da kowa in ya shigo cikinsu kawai ya tsira a kan shi sannan kuma dr yusuf kazawi ya yi rubuce-rubuce inda ya halatta kiɗa ya halatta kiɗa da waka inda ce shi ma yana sauraron kiɗa yana sanya kiɗa a cikin motar shi da wake a cikin motar waka a cikin motar shi da sauransu duk yana yi sannan ya halatta gaisawa da mata sannan kuma lokacin da fafaroma ya rasu daga cikin malamai na duniya na musulunci da suka yi addu'a ga fafaroma Allah ya gafarta masa kardawi yusuf kardawi ya yi addu'a a hudu ba ma ya yi musamman akan pope john paul inda ya ce yana ina fatan Allah ya masa rahama Allah ya saka masa gwargwadon abin da ya aikata ya ce mutumin kirki ne ya koda shi tas ya yi wannan fiƙiyu na muwazana ina an gane wannan kardawi yayi addu'a kawo kuwa Allah ta'ala ya ce wala tusalli ala ahadin bi'a ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu quli qurba bai dace ga annabi ba da wanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ko da mushrikan na ƴan uwansu ne na kusa an gane sannan kardawi yana ganin akwai akwai hadisai ingantattu wanda malamai na duniya salafan wa khalafan sun inganta su yana ganin ya kamata a sake duba wayannan hadisai an gani sannan kardawi ya yi wani littafi a bausu asul hadisiya inda a cikin littafi yake ganin cewa wato ka'idan da malaman mutsalawar hadis suka kawo na ainihin injibari na hasanu Ligari, da injibari na sahihu Ligari akwai sake ya kamata malamai su sake zama a wannan zamanin a sake dubawa an gani sannan kuma yana goyon bayan duk wani barna da sauran malamai na ikhwanul muslimin suke yi a cikin su akwai wani karda wani gazali wanda mai fiqh sira dan ikhwan Muhammad Gazali dan ikhwan to shi malamin malamin kardawi din ne yayi littafi yana izgili ga hadisan manzon Allah an gane hadisan Bukhari da Muslim zai karanta yayi dariya ya faɗi manzannin miyagu game da hadisai ya karyata hadisai yadda ka san kan alaƙatu nasiruddin albani ya masa raddi an gane ko wato saboda ya ba nasiruddin albani ya masa takarijin littafin sa fiqhu sirra bayan nasiruddin albani ya yi takariji sai ce kada ku yi tsammani dan albani ya yi takarijin wannan ku duka abinda abin da ya faɗa na yarda da shi akwai hadisan da albani ya yi takariji amma ba ni a nawa ka'ida ni ina da nawa ka'ida wato yana da ka'ida ba a cikin malaman duniya na matsalar hadis babu wanda yake da wannan ka'idan shi ya kirkiro kayansa ko da hadisi sahihi ne yana iya amfani da molan ka ya karyata shi to shine albani ya to wannan yayi nadama albani yayi nadama na takhrijin dai albani ya dauka cewa ya yarda da ainihin ka'ida ne na mutsalon hadisi. a shi yayi haka ne dan albani ya tallata mai litabin shi kuma je na aiki saboda haka wannan gazali din wato aqida shi kamar ne kala kato ne kuma yana izgili ga mata masu sanya hijabi da abin da ya kama da wannan to amma kuma abin mamaki kardawi yana yaban shi cewa ishtihadi yayi kun gane wannan ko saka almuhim dai dr yusuf karzawi ina kace za a yi maganar aqidun sa gaskiya yana da aqidu da yawa wanda sun saba ma musulunci an gane sai sa malamai na duniya sun masa sheikh mukbil ya yi wani littafi da suna iskatul kalbin awi dr yusuf karzawi mm. wato ma'ana shirin da kare mai haushi kare mai haushi a buge bakinsa yace waye kare mai haushi ce doktor yusuf al-qardawi an gane wannan ko nasiruddin albani ya masa raddi an gane sannan kuma sauran malaman sunna da dama sun masa raddi fauzan ma ya masa raddi sheikh swali fauzan ya rubuta littafi akan naƙadi ga manhaji da aƙidu da wasu irin fatowi na yusuf al-qardawi daga cikin fatawan akwai inda yake aka tambaye shi kallon mace kallon mace da kun san haramun ne to shi aka tambaye shi kallon mace ta hanyar shasha na talabishin kama a kalle a cikin a kalle a kalle ta ainihin a wai a tv haka a screen kallon mace ta ce to ai ba ita bace ko da kaga mace da sarara to ina matar take da za a fasa screen za a ga matar shi ba ganin laifi shi bai gani laifi don kaga mace tsirara a screen a tv misali tunda matar ba wai mace bace hakikatan to yana da wasu irin fatawoyi wanda yake ya saba wa malaman suna ko malaman sunna ba su yi kasa a gwiwa wajen kokarin nuna kurakuran shi amma kun san abin da ya baku mamaki malaman zururiya na najeriya ba sa faɗin kuskuren shi ko ɗaya in ma za su faɗa zai faɗa a dunkule ba sa gaya wa mutane ba cewa ba yana da aƙida na ikhwanul muslimin kuma aƙidar na da hadari ga fata wanda bin ya faɗa ga fata wanda malaman duniya suka faɗa kan ikhwan sai sai su faɗi maganar sama sama ba shakka yana da kurakurai amma kowa na iya yin kurakurai dama ai dama ɗabi'a malami ne kaza sai ka suna sassauta maganan wanda ya kamata ne maganan su girma shi don kada wani mutum ya fada cikin kuskuren yadda suke faɗa za ka iya zuwa kai ta karatun littafin dr yusuf al-kazawi to malaman suna sun yi tahziri kada a karanta littattafan shi saboda akwai guba da yawa a ciki to amma dr yusuf al-kazawi ya yi ridda a wajen halin suna ba su ce ya yi ridda ba an gane ko da ya aikata wasu ayyuka wanda suke nuni a kan ridda ai akwai ka'idoji da ake bi kafin a ce mutum ya yi ridda su haka ba su ce ya yi ridda ba kuma malaman salafiya za su iya yin addu'a suke Allah ya kafarta masa saboda musulmi ne dan uwansa amma fa gaskiya ya kamata a yi wa mutane bayanin akadin shi da suka saba ma sunna to wannan shine abin da yan zururiya ba sa yi amma akadin wa ake faɗa wanda ma kurakuran nashi kaɗan din ne mai kurakurai kaɗan wanda malaman duniya sun masa shaida cewa mutumin kirki ne doktorwa shek rabi to shine yanzu aka sa gaba duk hudubobi na yan zururiya 'yan madafila 'yan madafila 'yan jami'a kuma sai Allah ta'ala yasa aka yi walƙiya sai asirin 'yan sururi ya yi bayyana akwai wanda sun daɗe suna ɓoye ƙidansu da manhajinsu sai yanzu sun kasa yin haƙuri sun bayyana da inda suka dosa an gane sun ce shekarfi na zagin malamai shi ma suna zagin shi kuma ramar daɗi ha wan sallat sun ce yana zagin wa malamai shi kuma ba da dai albashi sun ce shi ba malami ba ne, albani kuma ya ce shi ne babban malami ne hamilu ra'isul jan wa ta'dil bi hadha al-asr hmm. shekh ya kira shi ayatun min ayatillah fi ma'rifatil hizbiyyin yace wani irin aya ne daga cikin ayoyin Allah wajen sanin yan hizbiya da yan bidiya Allah ya baki wannan baiwa din malaman salafiya ibnu usaymin ya kire babban malami ne yace shekh bi shi za a tambaya game da ni ba ni za a tambaya game da shi ba na ba ta gane ashe manyan malamai mashayi mai suka dauki shekarabi malami to wayannan yan sururiya sun ce yusuf al shi shine malami amma shekarabi ba malami bane shi akwai adalci ai ya kamata shi ma yanda suka yi makardawi su yabe shi su faɗi kurakuren shi yan kaɗan suke kurakuren shi yan kaɗan ne to sun ce kuskuren shi mai yawa ne a yi hankali da shi yana da wasu aƙidu daban amma wannan magana fa a bakin yan sururiya da yan hizbiya ba a bakin manyan malamai na duniya ba kun gane wannan ko to a takaice dai yusuf al-qardawi ya rasu saka abin da ake iya cewa shine Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ne sa amma dai ga aqdadin shi yana daga cikin usul na ahlus sunna wal jamaa tausaya ma mubtadi'a yau dan mutum ya aikata biriya in dai bai yi ridda ba ahlus sunna wato sukan yi addu'a Allah ya gafarta masa sannan wani lokaci kuma in akwai hadari sukan yi taziri ma ga littattafan shi da kuma bayani akan cewa akwai malaman da zai akwai malamin da zai ce shi ba zai bi sallah ba ko ba zai yi addu'a ba shi kuma yayi wannan ne saboda ka'ida na menene tahziri da kuma hajarul mubtadi shi ma yana da sharuɗan sa Allah shi taimake mu wa alaikum salam misali a ce mutum babban malami kuma ya shahara akan bid'a da kuma yana kira kan eh. sai ya rasu a har suna za su iya kayan ciki da kuma to ya danganta an gane wato akwai daga cikin magabata wanda yake cewa in dan bid'a ya rasu shi yana farin ciki da saboda in ya rasu din wato rasuwansa ya zama alkhairi ga musulunci da musulmi saboda menene kaga akwai hadisin da manzo Allah ya ce idan gawa ta rasu in ta kasance ta alkhairi za ta ringa cewa kaddimuni ni. in ta kasance ta sharri za ta ringa cewa ina za ku je da ni an gane in ta sharri ne wato fa khairun tuqaddimuna ha ilai idan gawon ta sharri ne wato kuna sauke sharri ne daga gare ku a je a wurga a rani a huta ina fatan gane wannan ta wani itibar idan ya zama tudan biriya ya rasu da'iya ila bidiyati ai yana cutar da sunna to dole ne ahlus sunna nasu yi farin ciki yanzu mai cutar da sunna mai kawo shubuha ga awam yana hana su fahimtar gaskiya ya rasu ka fahimci wannan na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim eh, babu ma yaquluhu man mata lahu mayyit babu abinda mutumin da mamaci ya rasu a gare shi zai faɗa وانا في سهيل مسلم عن ام سلمى رضي الله Anha قالت سميت رسول الله صلى الله عليه yana cewa ma min abdin tusibu musiba babu wani bawa wanda musiba zata same shi yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai ce inna lillahi wa ga Allah miji kuma ga Allah zamu koma ya Allah ka bani lada ga musibata wa minha sannan ka maye min da mafi alkhairi biye da ita a gane musibar da ya same ni kamar yamin da wanda ya fi alkhairi face Allah ya bashi lada a cikin musibansa wa akhlafa lahu khairan minha kuma zai maye mai gurbi da wanda ya fi shi alkhairi sai ta ce nan ma tufiya abu salma a lokacin da abu salma ya rasu kuntu kama amarani rasulullahi sallallahu alaihi sai na faɗa kamar yadda manzo Allah ya umurce ni fa akhlafa Allah ta'ala li khairan minhu sai Allah ta'ala sai ya maye min gurbi da wanda ya fi alkhairi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waye shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya maye min da nayi wannan addu'a sai Allah ya maye min da wanda ya fi Abu Salma alkhairi sai na auri manzon Allah manzon Allah ya aure ni kai sallallahu alaihi wasallam Eh. وروينا في سنن أبي داود عن أم سلمى نعم رضي الله عنها قالت قال رسول الله idan musiba ya samu ɗayan ku fal yaqul yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ga Allah muke kuma ga Allah zamu koma ya Allah a wajenka muke nike tsammanin musiba a wajenka nike neman lada na musibata fa fiha eh neman lada na musibata ka ba ni lada a game da ita wa abdulli biha khairan minha ka musanya mun da wanda ya fi alkhairi gare ta wa sai fi kitab at-tirmidhi wa ghayr an abi musa al-ash'ari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata walad al-abd idan dan bawa ya rasu alallahu ta'ala li mala'ikati sai Allah ta'ala ya ce wa mala'ikunsa qabattu walad abdi shin kun karbi dan bawa na hmm. kun karbi dan bawa na kike tambaye mala'iku sai kuluna na sai ce eh mun karba kulu kabattum samarata fuadi sai ce kun karbi ɗayan itace na zuciyarsa kun karbi ɗan itacen zuciyarsa wata mana kun karbi abin sha'awa abin amfani na zuciyarsa kulu na na sai ce eh wallahi mun karba ya Allah kulu ma za kala abdi to bawa na me yace a lokacin da aka karbi abin da yake so a cikin zuciyarsa kulu na hamidaka sai ce ya yabe ka kuma yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaqulu sai Allah ta'ala ya ce ubulu li abdi baita bil janna ku gina wa bawa na gida a cikin aljanna wa sammuhu baitul hamd ku kira shi gida na yabo gida na godiya tirmidhi hadisin ce wannan hadisi hadisi ne hasan a cikin ma'anan wannan abinda muka ruwaito a cikin sahih bukhari daga abu huraira Allah ya kara mishi yadda annabi ya ce Allah ta'ala yana cewa ma li abdil jaza'un illa aljanna ma li abdi mu'minin ma na mu'mini ba da wani sakamako zai aljanna idza idan na karbi zababban daga cikin mutanen duniya wanda mutum ya so a mutanen duniya sai na karbi sun mata sababu sannan sai ya nemi ladan shi a wajen Allah an karɓi ran ɗan shi ko matar shi ko mahaifiyarsa wace ke so sosai bai da sakamako in yi haƙuri ba ce aljanna mali Abdulmumin indi jaza'un idza qabaltu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illa aljanna an gani na mutakal نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الاغتسال المستحبة باب بكى نوان كان باب غسل الجمعة باب الجمعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال an karbo daga dan Umar Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu ya ce la jaa ahadukum ila idan dayan ku ya zo masallacin juma'a to yayi wanka in dayan ku zai je masallacin juma'a yayi wanka kaga hadisin ya zo da siga na umarni kuma umarni a wajen malaman usul fiqi yana hukunta alwuju, al'amru, al-amru al-mujarrad an al-qarina yaqtadi al-wujub a gane ku kaga idan dayan ku zai zo masallaci lalle yayi wanka rawul jama'a eh jama'a da yawa suka ruwaito wal muslimin idza arada ahadukum an yati al-jum'ata falyaqtadi idan dayan ku yana so ya je masallacin juma'a ya bai wanka wa ana abi sa'id annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala eh an karbo daga abin sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalim wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk wanda ya duk wanda ya mafarki duk balagagge ya zan wajibi in zai je masallacin juma'a ya yi wankan juma'a sannan aswaki shi ma ba shi ma wajibun na'am wa an yamassu min al-tib ma yaqdiru kuma ya shafa daga cikin turare abin da yake da iko to nan da yace wasiwa me za mu ce kan azwaki shin shi ma azwaki wajibi ne eh wanka ranar juma'a wajibin ala kulli muslim mutalib sanan wasiwa shi ma Ka kaga wannan wato dilalatu iktiran eh an yi an yi adafin abin da yake wajibi da abin da yake mustahabi an gane masu ganin cewa sallar juma'a wankan juma'a ba dole bane sun kaba hujja da wannan tunda aka hada shi da azuwaki aka hada shi da turare to wannan ya nuna ba dole bane a yi wankan juma'a a gari to sai malamin suka ce a'a hatta shi azuwakin mustahabi ne amma akwai san da yake zama wajibi a yake zama wajibi idan bakin mutum na tsananin wari hmm. in ka shigo cikin mutane yana wari ba kai azuwa ki ba kana fitar da jama'a sai ka zama daidai da wanda ya ci tafarnuwa ya shigo cikin jama'a to a nan wajen azuwa ki zai zama dole amma in bakin mutum da in ka kuskura baki baya wari to wanda ba dole bane misali zai koma ga azalin shi na mustahabi an gane wannan ko sannan turare akwai sanda zai zama dole in kana da warin kashi akwai mutumin da zaka ko yayi wanka ya goge cikin shi akwai wani karni zaka yana ne an gane to irin wannan kaga in yana da shi to ya ringa mu'amala da turare kullum sanya turare ya zama dole dan yana shigowa cikin ka zaka ji ka kai amai a gane duk yawan wankan shi bai wanke shi misali to irin wannan zai zama wajibi to akwai masu ganin cewa sallar wankan juma'a wajibi ne akwai masu ganin ba wajibi bane za mu ji ƙarin bayani mu ji dalilin da ya sa masu ganin wajibi suke ganin wajibi ne kun gane masu ganin wajibi daga dalilin su nan a takaice ko نعم da عليه بخاري eh, malamai bakwai sun yi ittifaki akan fitar da maganar manzon Allah cewa wanka ranar juma'a wajibi daga duk wanda ya balaga عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله na duka musulmi yayi wanka duk kwana bakwai duk sati ɗaya. yayi wanka rana daya ya ga ya ra'asahu huwa jasadu wanda zai wanke kanshi da kuma jikinsa a ciki wanda zai wanke kanshi da jikinsa mutabaqul alai kafin wannan hadisai suna daga cikin dalilai da masu ganin wajibi ne a yi wankan juma'a kamar yadda muka faɗa وعن ابن عمر أن عمر بين هو قائم في الخطبة يوم كان عبد الله بن عمر ana nan umar wata rana yana tsaye yana hudu ba ranar juma'a sai ga wani mutum ya shigo wajensa daga cikin muhajirai na farko sai umar ya kira shi wani lokaci ne wannan inji umar قال إني شجلت فلم أنقلب إلى Hatta حتى سمعت Ya yace wallahi na shagaltu ne Ila ya shagaltu da kasuwanci ko da noma ko wani abu ya ce ban juyo zuwa ga iyalai na ba sai da na ji kiran sallah da ji kiran sallah shi ne hankali na ya komo lokacin sallah ya yi sai na koma zuwa ga iyalai na falam azid ala an wadda ko ban ƙara komai ya face kawai alwala yi kawai iya abin da dai kawai alwala ya dawo daga gona kaga yi gobi yi kaza ko ya dawo daga wajen aiki kila karni ko wani abu to amma da daga lokaci ya riga ya wuce ban ƙara komai ba face sai dai sai dai alwala ba yi wanka ba saboda zaga lokaci ya riga ya wuce eh, now ala wal wudu aidan sika alwala kuma inji umar alwala kuma faqad alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusl alhali ka san manzon Allah yana umarni da wanka annabi bai ka umar yake yana umarni hmm. umarni yana hukunta ne kaga zahirin wannan gaban wajibi ne a gari duk da akwai magana malamai ke cewa a'a abinda wato nan wajibi ne amma ba ne ya danganta idan mutum ya je gona yana wari yana karni a nan wajen bi eh kaga kare shiga cikin jama'a ya cutar da shi Ladarar wa ladarar ko tunda mutum yana wari yana karni wanka ya zama wajibi amma in ya zama jikin shi garau ba matsala to sai a yi amfani da sauran hadisan da za mu ji nan gaba a gane wannan wajabci yana nan sannan in har ya zama tun kuma akwai cutarwa ga al'umma a ɗan ya zama babu cutarwa mutum zai iya sa tufafi kuma ya shiga jama'a bai yi wari ba wanka ya zama sunna ko musahabi a gane ku rajul mazkur huwa Usman mutumin da aka ambata wanda Umar ya masa inkari shine Usman Usman bai amfani ba yace wal aidan alwala kuma bayan annabi ya ce yi wanka sai umar ya masa inkari eh, kama buzina fi riwayatul muslim kamar yadda aka yi bayani a cikin riwayar musulun da wani sa talibuna abdul bar wala a'lamu khilafan fi zalik sai hmm. ni ban san wani sabani ba game da wannan eh wa alaikum salam al'adab al-mufrad na eh na Eh, inda ya zama to ko ya sa turare wato baya wadatarwa zai rika sallah a gefe kada ya shigo cikin jama'a ya cutar da su eh. amma ya sa turare oba a yi eh, ya sa turare oba kuma zai ringa hawa kan mutane akwai turaren kasashe da yawa zai cutar da mutane kuma hmm. shi ma ya zama kuma ka'idar cutarwa ga duk cutarwa ne بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ana cikin babul ليس da بالتعال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسن بن عمرو عن بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه نعم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga nan sallam ya ce laysal mu'min bil la'an ba mu'mini bane mai yawan sukan mutane wala la'an ko mai yawan ko ko mai mutumin da bilibili ya soki wannan ya soki wannan baya yi wa ainihin mutane kirki uzuri daga sun yi kuskure kawai sai ya soke su a gane ba mumini bane mai yawan sukan mutane ko mai yawan tsine wa mutane walal fahish ko mai alfasha walal bazi ko mai gautun magana hmm. yana wato shi kullum magana shi mai kaushi ne ba sauki a cikin magana shi kenan wannan ba sifa bane na imani ya kamata a ringa jin magana mai daɗi a bakin gaba kullum ka zaki wannan ka wulaƙanta wannan kai kaza na wannan a'a kada ka zama to mai irin wannan kaushin magana حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا بزي يوغا بفسكا بيو يزمن تو أمين تشيبا إن دي متنا فسكا بيو يزو وجن وإن نند وتفسكا وجن وإن شند وتفسكا فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون in ya zo wajen mutanen kirki ya ce na yi imani in ya zo wajen mutanen banza ya ce kawai izgili nake musu an gane ni ina tare da ku to irin wannan baya zama amintacce har abada kun gane tunda yana da fuska biyu to ba za mu taba yarda da shi ba har abada sai dai mu dauke shi munafiki tare da shi na'am حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبه عن ابي اسحاق عن ابي احوص عن عبد الله قال عن عبد الله قال عمرو أخلاق الأم المؤمن الفوش al'amu wato mafi kaskancin ɗabi'an mumini shine gautsin magana al'amu mafi mafi a gane ko mafi zargi na ɗabi'an mumini shine ne shine alfasha a ce a samu mumini mutumin kirki yana da yana sakin kalmomi na batsa wanda babu daɗi to wannan shine mafi kaskanci an gane mafi zargi na ɗabi'un mumini to kenan a matsayinka na mumini ya kamata bakinka ya zama ana jin kalmomi masu kyau wa qulu nasi husnan ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw ana so mutum kullum ya faɗa alkhairi ko ya shiru حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي نعم عن عدي قال سمعت علي بن أبي طالب صلوات الله ناجى علي بن أبي طالب رضي الله عنه yana cewa la'an lu'inal la'anun wato an tsinewa masu yawan tsinuwa masu yawan tsinewa mutane su ba fa tsine musu qala marwan sai su ne mutanen da suke tsine wa mutane suke la'anul mu'ayyan su kama sunan wannan su tsine mai kuma alhali mutum ba ya mutu kafiri ba ne yin ta'ayini na mutum a ringa tsine ne kuskure ne sai dai kana iya tsinuwa bilwas Allah ya tsine wa barayi Allah ya tsine wa cinnafan Allah ya tsine wa yan fashi Allah ya tsine wa yan bid'a zaka iya haka a dunkule amma ayyana wani mutum akwai ka'ida akwai sharuɗa ayyanawa kamar kafirtawa ne yadda ka san ba a kafirta mu'ayyar sai da sharuɗa shi ma ba a tsine mu'ayyar sai da sharuɗa a gani haka nan ba a bid'antar da mu'ayyar sai da sharuɗa eh. a shi ha shi wannan hadisun da ibrahim eh, shi wannan hadisin rawahu ibnu kuzaima imamul muzdi ya faɗa a cikin tanzib ya ce ya faɗa cikin tanzil cewa ku zai ya ruwaito kuma mai rauni ne kuma albani ya da afashi a cikin a wato a cikin da ifu adabul mufrad eh insha Allah an yi karatu wannan kalmar ta wajahan ne eh to ce fitina ce ta zamani ya ga da awon musulunci ana samu da wannan da wannan sunna eh ana samu a ta masu awara ga mutum na awon sunna sai ga mutane biyu suna faɗa sai ya je wajen wannan yayi baki yayi wata magana ya je wajen wannan ya nuna kowanne daga cikin in ya je wajen wannan zai zagi wancan in ya je wajen wancan kuma sai ya zagi wannan sai ga duk bangarori guda biyu suna tare da shi kuma bangarori guda biyu suna ganin shi mutumin kirki saboda shi wai ya iya ruwa shi ɗan iya ruwan da kai ne to a kowane shi ya kamata ka zan mai kaifi ɗaya kaka zan mai baki biyu in ka san ba da gaskiya ko wa da baka da gaskiya gyara wane gaskiya kaza kaza kaza duk wanda ka san yayi kuskure nuna mai kuskuren shi a gane to duk wanda ya san ka haka ka ke ka ka huta da ya zama to kana da baki biyu kai a dole kai bakin ganga ne kai ko ina zaki kuskure ne shi ai wanda baka yi hankali bakin ganga ne to duk mutumin da yake bakin ganga ba a sa shi daga cikin sawun mutane ba mutum bane shi a dole a kyamace shi bakin ganga dole ka kyamace shi إن شاء الله إن شاء الله الله يشتبكيهم نعم لا لا يا وعليكم السلام na ina ji eh Eh, ya kamata ko da ya kamata an ce falau ba'adi au a karar akhara a qabli ajza'u so malikiya sun faɗa haka ya kamata yi ba'adi sai qabli ko ya kamata yi qabli sai ba'di ya yi zama za insha Allah za a nemi taimako a taimaka fi sabilillah